subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na arba'in da biyu. Cikin zolaya ta ce dama an ce mutum mai hakuri bai iya zuciya ba. Yau na tabbatar da hakan. Tanish ya yi fushi da Angel ɗinsa. Babu irin lallashin da bata yi masa ba, amma ya ki tanka mata. A ƙarshe ranta ya ɓaci, a fusace ta ce kai ni fa ko da dadi na bana zama in lallashe shi kamar yadda nake yi maka dan ma ka samu ina kula ka shine kake wani shamin kamshi to shi kenan, na san me zan yi zan je ne kawai indira ta tagar nan ta cikin toilet ko me zai faru ya faru tana kai karshen maganar ta miƙe da sauri ta ɗauki fitilar da ke kasa gefen sa. ta nufi sashin makewayinsu har ta kusa kaiwa bakin kofar shiga kamar walƙiya ta gansa a gaban ta tsaye yana faman limshe idanuwansa doguwar sumar kansa duk ta ya mutse tsananin mamaki ne ya kama ta da sauri ta ɗan juya ta kalli gadon shi don ta tabbatar idan shi ne da gaske ba ta ga kowa ba sai ta ga kamar ɓacewa ya yi daga saman gadon shi ya faɗo gabanta kafin ta yi mishi magana ya riga ta cewa zan ce kenan ko daga kai ta yi alamar e ya riƙo hannunta a cikin nashi ya ja ta suka koma cikin ɗakin a gefen gadonsa ya zauna suna fuskantar juna shi da angel tana a zaune saman nata gadon ta tsare shi da ido tana jiran shi ya kammala ci kwandon ya ɗauka ya ɗaura shi a saman lips ɗinsa a tsanake ya kai hannu ciki ya ɗauki yankan nama yana ci bayan ya gama taune shi duka ya ɗauki sauran apple da ta rage mishi ya kai baki yana gatsa jefa jefa yakan ɗan ɗago ya saci lanta. kallonta ko uwarsa albarka yanda ta tsare shi da ido zaka sha ruwa daga mata kai yayi alamar eh ta mike tsaye sai da ta fara daukar kwandon kafin ta nufi gadon batul a karkashi ta tura kwandon ta dauko mishi robar ruwa guda daya ta dawo ta mika masa ya sa hannu ya karba ta koma man gadonta ta kwanta tana fesin din shi bude murfin bottle din yayi tare da kofa ta a bakinsa. kusan rabi ya sha bayan ya gama shan ruwan ya maida murfin bottle din ya ajiye ta daga kasa sannan ya gyara kwanciyarsa suna fuskantar juna kallon ƙurilla suka shiga yi majunansu ba komai take tunawa ba face yadda ya sha gaban ta ɗazu saboda ta ce za ta dira ta tagar nan ta rasa gane dalilin da yasa bai san ta san komai dangane da kurkukun ta fahimci cewa Danish ya san komai shi yasa yake lallaba ta don kada ta gani ta ja musu wata matsala abin da kuma ba zai taɓa yiwuwa ba ne da wannan zancen zucin bacci ya yi awon gaba da ita shi ma Danish ɗin tuni bacci ya ɗauke shi a washe garin ranar kafin kowa ya farka daga bacci batul ce ta fara tashi tana miƙa tare da yin hamma ta sauko daga saman gadonta cikin sauri tana nufi saboda wani irin fitsari da ya matse ta ya daure mata mararta haɗaɗɗen haɗaɗɗen gudunta wurin shiga toilet ba tare da ta yi lokin doɗin ba hannayenta ta sanya wurin zame wandon jikinta ta tsugunna tana yin shi bayan ta kammala ta kunna famfo ta yi tsarki ajiyar zuciya ta sauke tare da miƙewa tsaye tana gyara wandon jikinta kafin ta rufe kofar fita kafin ta nufi kofar fita har ta mika hannu za ta buɗe sai ga aziza ta faɗo cikin toilet ɗin jikinta sai kirma yake yi batal ta ce lafiyar ki kuwa kika faɗo mini cikin toilet ba neman excuse ba tare da aziza ta kalli batul ba ta ce ke da Allah fitsari ne ya matse ni ni ina na san da mutum a ciki tana faɗar hakan ta wuce cikin toilet ɗin girgiza kai batul ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi ta fito daga waje ta ja mata kofar ta rufe tana kokarin shiga cikin ɗakin su ta jiyo muryar Aziza daga cikin toilet tana kwala mata kira na fitar hayyaci da sauri ta koma ta nufi kofar toilet din fitowa daga ciki Aziza da idanuwanta a zazzare hannunta dafe da saitin kirjinta ta ce Batul na ga digon jini a cikin toilet gurin magudaji ke ce kika zub da shi wata iriyar mummunar faduwar gaba ce ta zo mu Batul nan da nan wahalal nan da nan walwalar fuskar ta ta dauke amma ta kan ta ce ba ni bace sai dai ko ke ce da kika shiga ciki yanzu saboda ni har na fito ban ga wani dawan jini ba a ruɗe aziza ta ce wallahi ba ni bace ainihin yanzu na shiga ko tsugunnawa ban kai gayi ba Naga jinin hakan na nufin daga jikinki yake a tsiwace batul ta ce ni fa ba ni bace na zub da shi ba wallahi ba ni bace tunawaye sun wanke fuskar ta aziza ta fashe da kuka tana faɗin wallahi ke ce ani ban kai ga yin fitsarin ba ki yadda ko kar ki yadda naki ne daga jikinki ya fito shaƙo wuyan rigar aziza batul ta yi da hannun ta biyu ta jijjiga ta cikin shekar kuka ta ce you are liar to aziza kin yi min karya aziza kina so ki kala min shari ne ki ji tsoron Allah ki faɗa gaskiya hankalinsu ya yi matuƙar tashi kowa ya haƙimce yana kokarin kare kansa jinin wane ne aziza o oh, batul to to to to to kuma ci gaba da tafiya saboda tsabar firgicin da Aziza ta shiga nan take ta saki fitsarin da take ji ya soma gangarowa ta cikin wandanta a rasa mai lallashin wani a cikin su kowa sai kuka yake yi kuma har lokacin batul bata saki wuya rigar Aziza da ta shake ba bayan Allah su kadai suka san firgitar da suke firgicin da suke ciki babban abin da suke ji matsoro shine a zo a raba su da ƴan uwansu ba su da tabbacin za a dawo da su ko ba za a dawo da su ba cikin shekar kuka ta wanda ta ta Aziza ta kware baki tana faɗin wayyo Allah na na shiga uku Batulkin kin shaƙe ya wuyar rigata ki sake ni in ji ta abin da ke damuna da ƙyar ta kai ƙarshen maganar tana tana kiciniyar kwace wuyan rigarta daga rukon da batul ta yi mata wata iya zufa ce ta wanke fuskokinsu sun yi jawar idanuwansu sun kumbura luhu-luhu saboda tsabar tashin hankalin da suke a ciki waɗanda ke a cikin ɗaki ba su san me ke faruwa ba babu alamun za su farka daga bacci wata iriyar gigitacciyar ƙara batul da sake sakamakon cizon da Aziza ta gyatsa mata a hannunta. Kai tsaye sautin karar ya daki dodon kunnuwansu. Ai kuwa a firgice kowannen su ya farka. At the same time suka yaye bargunan su tare da yin wurge da su. Kowa yana faman zazzare ido. Fuskokinsu da alamar ruɗani. lokacin da suka ankara daga inda sautin ke fitowa. Ciki na rawa kowannen su ya sako daga saman gadon shi. Da gudun gaske suka nufi sashin toilet su, Kamar an jefo su suka faɗo ciki. Kowa yana faman baza na muzuransa Angel ce farko sai Hanna da Hibba kaf matan da mazan su har da Nish da Haris hankalinsu ya yi matukar tashi ganin jinin da ke digowa daga hannun Batul sai yarfe shi take yi ta rantsa idanuwanta sai kuka take yi kamar ranta zai fita tun ɗazu suke ara tunda suke a rayuwarsu ba su taɓa ganin Batul tana kuka mai sauti ba irin na yau saboda tsabar hakurinta hakurinta da juriyarta ita kanta Aziza da ta gantsara mata cizon duk ta bi ta rude, jikinta sai kirma yake yi ta manna jikin bango sai zazzare idanuwa take yi fuskar ta sharkab da hawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un batul me ya faru da ke me kuke yi a nan ke da aziza ba dai faɗa kuke yi ba angel ce ta tafi musu tambayar a yayin da take matsawa kusa da batul ta kai hannunta tare da riko hannun batul da ke blinding hannunta ce a shida ma ku kuke faɗa tun ina bacci nake ta jin hayaniya a cikin kunnena amma kun bani mamaki yanzu batul ki rasa da wa zaki faɗa sai aziza hannu na rufe baki haris ya ce ku faɗa mana me ya haɗa ku da har kuke kokarin da junan ku wannan wani irin abin kunya ne lamarin duk bai yi musu dadi ba sai tambayar su suke ta yi akan su faɗa musu dalilin yin faɗan nasu amma sun kasa tanka musu saboda kukan da suke yi hannunta yana zubar da jini ya samu yi ko dai mu je mu faɗa ma tsohuwa bin ne ya yi maganar muryar da na shi da alaman bacci bai ishe shi ba ya ce ba sai an faɗa mata ba ya ƙarasa maganar tare da matsawa ya tsaya a gefen Angel da ke a tsaye a gaban Batul ya mika hannu ɗaya ya damƙo hannun Batul da ke zubar da jini tare da kai shi saitin bakinsa tamkar zai gantsara mata cizo ya kama wurin kamar yana tsotsar jinin duk suna kallon shi musamman ma Angel da mamaki ya kama ta ganin wani sabon salon treatment da bata taɓa gani ba sosai Batul ta rantsa idanuwanta tana faman cizon brown lips ɗinta a hankali da nishi. ya zame bakinsa daga saman hannun batul wani iko na Allah jinin ya tsaya da zuba sai dai abin da ya daure ma anjil kai ganin bai zubar da jinin da ya sha da ya sha sa ba a rudi take bin fuskar sa da kallo ba tare da ya lura da ita ba sauran ƴan uwan babu wanda ya kawo komai a ransa sai ita da ta ankara da abin da yayi zuciyarta ta shiga rudanan taya aka yi ya iya slowing din jini Maryar Aziza cikin shishshekar kuka ta ce don Allah batul ya mini wallahi ba da sa raina na gartsaya miki cizo ba ke ce kika shaki mini wayar rigata har na ji zafi na cije ki wani irin jiri batul take gani a cikin idanuwanta bici bici take bin kowannen su da kallo Angel ta ce batul me ke damun ki wai ba za ku faɗa mana me ya haɗa ku ba me yasa kuke yin kuka ga zufa duk ta wanke jikinku matsawa batul ta yi kusa da Angel ta kwantar da kanta saman kafadarta ta sauri Angel ta sanya hannayenta biyu ta rungume ta sosai a jikinta cikin muryar kuka batul ta zayyane musu abin da ke faruwa hankalinsu ya yi matukar tashi Dice da ke a gefen Haris ta fashe da kuka tana faɗin mun shiga uku abin da nake gudu sai da ya faru wannan wace iriyar masifa ce fuskar ta aya mutse ta kai karshen maganar Haris ya ce gaskiya ba zai yi ba ni dai ba zan bari a tafi da wani daga cikin ku ba sai dai a haɗa da ni ci gaba da magana Hadiza ta yayin da hawa ke bin fuskarta, ta tace dan Allah mu hada kanmu wannan karan kada mu bari a tafi da ƴan uwanmu ina matukar tausayin Aziza da Batul ba zan so su dandani irin radadin azabar da muka sha ba musamman ma Aziza za mu iya rasa ta maganar da ya ba karamin tsorata Aziza ta yi ba cikinta ya hau bari hakoranta har karkarwa suke yi kamar yanda sai kamar wanda sanyi ya kamata da sauri Jabir ya janyo ta jikinsa kamar jira take yi dama ta kankame shi tana ci gaba da yin kuka ta ya shiga yi yana dan babbuga bayanta da hannun shi sun duk sun karaya fuskar na ɗauke da matsananciyar damuwa ta ce wai shin jinin menene a jiki a cikin su ta yaya zamu iya ganewa dagowa aziza ta yi daga jikin jabi tana faɗin i just no is not my blood wallahi ba jini na bane sai da na faɗa ma batul cewa ba nawa bane saboda ni ko da na shiga toilet ɗin ban kai ga cire wando na ba na yi tozali da shi cikin shekar kuka batul ta ce ni ma ba nawa bane ba daga jikina yake ba har na shiga na fita daga cikin toilet ɗin ban gansa ba ko da batul ta yi maganar ba ta raba jikinta daga na angel ba ta kankame ji take kamar in ta raba jikinta da nata za a zo a raba su ne hawaye ne masu ɗumi suka wanke fuskar angel har cikin zuciyar tana jin wani irin mummunar faɗuwar gaba muryar na ɗarawa ta ambaci sunayensu batul aziza duk suka nutsu suna jiran jin me za ta ce musu abin da ya kamata mu yi za mu shiga toilet ɗin mu duba jinin da kyau idan muka tabbatar jini ne Aziza da Batul kowannen ku zai shiga cikin toilet ya bincika jikinsa ta hakan ne kadai zamu iya gane daga jikin wa jinin ya dugo gaba ɗaya kowa ya yi amanna da maganar Angel ko da suka shiga toilet din suka duba da kyau jini suka gani har ya dan bushe a kasa hankalinsu ya kara tashi Angel ta ce abin da ya rage yanzu su shiga su duba jikinsu ba tare da bata lokaci ba Aziza da Batul suka shiga cikin toilet kusan a tare suka fito daga ciki har suna hada baki wurin fada ba daga jiki na yake ba lamarin ya yi matukar ɗaure musu kai to wai jinin wane ne to dole dai a cikinsu ne wani ya zubar da shi kuma aziza ta tabbatar musu da cewa sabon jini ne to mun kuwa lokacin da ta shiga cikin toilet ɗin da ruwa-ruwa jikin shi kafin ya kai ga bushewa kowannen sai shiga ne in a lower voice da nishi ce ku daina wahalar da kunku idan ma da gaske jinin ne kati za su zo su bambance wane ne a cikinsu harara angel ta watsa mishi tare da cewa danish har fata kake yi a zo a ɗauke su dukar da kansa ka sayi ba tare da ya bata amsa ba Haris ya ce yanzu duk ba wannan ba ku zo mu koma ɗaki mu jira mu gani me zai biyo baya Murira Aziza a raunace take faɗin ni wallahi ba zan fita daga nan ba ku rufa mana asiri mu yi zaman mu a cikin toilet mu datse kofar ta yanda ba za su iya shigowa su ɗauke mu ba labanta har shaukin yake yi saboda tsabar firgici tsananin tausayinsu ne ya kama 'yan uwansu har sai ce Aziza ta kawo shawara mai kyau mu rufe su kawai a cikin toilet kun ga shikenan mun yi maganin katti ba za su iya shiga su dauke su ba jinjina kai Angel ta danyi alamar gamsuwa da bayanin Haris ta kara da cewa ni zan zauna a tare da su a cikin toilet din girgiza kai da nishiyayi yana bin su da wani irin kallo mai wuyar fassarwa ya ce that cannot be possible if, if you say you will stop babu wanda ya isa ya tsayar da kattin nan a cikin ku saboda da kire ka rasa maganar ganin irin kallon da suke watsa masa a saman fuskarsa tsabar takaici ya hana Haris furta komai sai Angel ce ta kai sai Angel sai Angel ce ta yi kokarin cewa ko me zamu yi bai shafe ka ba tunda baka supporting din mu that means baka da amfani a wurin mu ka koma saman gado ka kwanta zai fi maka kwanciyar hankali if not wallahi zan yi maka abin da baka tsammani Angel na rufe baki Dije ta ce da Danish baya a tare da mu. Na fara zargin cewa yana a tare da su. Shi yasa ko jiya da aka dawo da ni duk irin bakar wahalar da na sha kowa yana yi mini sannu duk da bata duk da bata maganin ciwo amma ina jin daɗi. At least ƴan uwana sun nuna sun damu da ni sun yi kewata amma Danish ko kusa da ni bai zo ba. Sai ka ce wata makiyar shi. Hawaye na bin fuskar Dija ta sama ganar. Dan haris ya ɓaci sosai a fusace ya kai hannun shi ya damƙi damtsan hannun da na ya fusgo shi ya ja shi da karfi ya fitar da shi daga cikin sashin toilet din har cikin ɗakin su bakin gadon shi ya kawo shi a nan ya dakata ya ɗago suna kallon juna ido cikin ido shi da Ba baka da amfani a wurin mu duk da haka ba wai ina gudun ka bane ko ina fushi da kai a'a ko ɗaya har yanzu kana nan a yadda kake cikin zuciyata sai dai ba ma bukatar ka a halin da muke ciki yanzu gado shine ya dace da kai ka hau ka kwanta he maji daɗin gado ba ya karasa maganar tare da jan dogon tsaki kafin ya juya ya nufi sashin toilet ɗin. jikin da ya yi sanyi a slowly ya ɗan juya baya yana kallon haris da ke ta sauri har sai da ya shiga kofar tukunna da nishi ya ɗauke idanuwansa daga kallon bayan nasa da yake yi kamar yadda suka ce ya hau saman gado ai kuwa gadon ya haye ya kwantar da kansa saman filo shi kaɗai ya san irin raɗaɗi da yake ji a cikin zuciyarsa ganin yadda ƴan uwan shi suke nuna rashin amfanin shi a cikin su abin yana mishi ciwo a cikin zuciyar shi taurewa kawai yake yi don ba yadda zai yi bayan Haris ya koma cikin toilet din a tare da Angel suka tsara yadda za su shirya makatti idan sun zo hana a tafi da ƴan uwansu bayan Allah sun damu da ƴan uwansu sosai babu mai tunanin abinci a cikin su ba don ba sa jin yunwa ba sai don damuwar da suka shiga na fargabar kada a zo ɗaukar musu ƴan uwansu Haris ne ya shaida Angel ta shiga cikin toilet ita da Batul su datse kofar ta yadda Kati ba za su iya shiga ciki ba. Ita kuma Aziza a karkashin gado za su boye ta. Hanna ta ce ai za su iya gano Aziza tunda suna kallon komai su tunda suna kallon komai amma ita a ganin ta a bar Aziza ta shiga cikin toilet din tare da su Angel. Haris ya ce su yi hakan kawai toilet din karshe suka buɗe, Angel da su Aziza suka shiga ciki kafin su karfe kofa Haris ya ce su kwantar da hankalinsu idan an kawo abinci za su kawo musu nasu ci su ci suka amsa musu da to daga bisani Anjel ta datse kofar da sakata kallon juna suka shiga yi a tsakaninsu da su Aziza da ke a tsaitsaye fuskokinsu sharkaf da hawaye sun babu kwanciyar hankali a tare da su tsananin tausayinsu ne ya kama daga baki ɗaya ta sanya hannayenta biyu ta rungume su a jikinta cikin sigar lallashi take yi musu magana insha Allah gati ba za su raba mu da ku ba ba zan bari a cutar mini da ku ba ina ji ina gani wallahi sai inda karfi na ya ƙare ko da kuwa zan rasa raina ne amma wannan karan a shirye nake da na fuskanci kowane irin tashin hankali ne with confidence Angel ta yi maganar babu wasa a kan fuskarta hankalin su Batul ya dan kwanta saboda jin abin da ta ce dagowa Batul ta yi daga jikin Angel idanuwanta sun dan kumbura saboda kukan da ta sha cikin sanyin murya ta ce Angel bana so wani ya cutu a cikin muku ta dalilin mu idan har katte sun zo za su tafi da mu kada ku ce za ku shiga hurumin su ya rigiza kai Angel ta danyi tare da cewa ki daina faɗar haka batul da a ce kin san me nake me suke yi muku idan suka ɗauke ku ta baki ce haka ba ke kanki ba za ki so a tafi da ke ba mutanen nan ba su da imani ba su da tausayi kashe mana rayuka suke sanyi ta yadda ba za mu taɓa amfanuwa ba burinsu shine su karar da mu tamkar za ta fashe da kuka ta kai ƙarshen maganar asiza da ke kwance jikin Angel ta ki dagowa baiwar Allah cikinta sai kirma yake yi ta kankame da tamkar za ta koma cikin jikinta wani irin faduwar gaba take ji ita kanta Angel tana iya jiwo sautin bugun zuciyar Aziza fargabarta kada tsoro ya sa zuciyar Aziza ta buga har ta mace kafin ma su karaso mu samu wuri mu zauna na san kun gaji da tsayuwa daga jikin bango suka zauna still Aziza ba ta saki jikin Angel ba hannu bibiyu ta kankame da koda kuwa koda suka koda suka zauna ita ma batul ta dan kwantar da kanta saman kafadar Angel tunan din yayi tsid baka jin hayaniyar komai tsawon lokaci kafin Angel ta fara hada musu addu'o'in da za su karanta na neman tsari saboda tsaro lokacin da Angel ta datse kofar toilet din ajiyar zuciya kowannen su ya sauke Haris ya ce da su su koma daki su zauna su jira su ga waye zai zo daukar su Aziza har ja musu kunni a gangar su kuskura su bari tsoro ya sa su faɗa ma katti inda suka boye su Aziza duk rantsi duk wuya su ja bakinsu su yi shiru su ga iya gudun ruwansu suka amsa mishi da to a tare suka nufi cikin ɗakin su akan danish da ke kwance saman gadon shi haushin shi duk ya kama su wani sullobiyo da shi suna yunkurin haurawa su zauna saman gadajen shi gadajen su kwatsam suka soma jin motsin buɗe kofa ta can saman bene wa iyazu billahi suka ga tsantsar tashin hankali akan fuskokinsu a matukar ruɗe suke kallon matattakalar benin takun tafiyar katti suka soma jiyowa a cikin kunnuwansu kafin su bayyana su uku masu kawo musu abinci hannayen su rike da farantai wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya suka sauke ganin ba su zo da shirin tafiya da wani ba bayan Allah har da murmushinsu saboda sun samu ransu cewa ba za a ɗaukar musu ‘yan uwansu ba. Da ido suka bi kattin da kallo har suka sauke musu farantan abincin da sauri suka nufi saman dining carpet ɗin suka zazzauna. Babu wanda ya yi tunanin ya yi ma Danish magana akan ya zo ya ci abinci sai ma ta ƴan uwansu da suke yi da ke cikin toilet kasa kasa da murya suke yin magana don kada kattin su ji su a ina za mu ɗebar musu abincin mu kai musu kiba ce ta yi maganar hanna ta ce ku daina magana kada katti su ji mu abin da za a yi mu ɗauko kwandon batul mu ɗibi abinci sai mu aje bayan sun tafi sai mu je mu kai musu a cikin toilet din Haris ya ce kin kawo shawara mai kyau ba tare da bata lokaci ba Hanna ta miƙe ta je ta ɗauko kwandon daga ƙarshen gadon batul ta dawo ta tsugunna a gaban farantin ta yaye jan kyallan da suka rufe faranti na farko da shi fred soyayyen kifi aka kawo musu manya-manya sun soyu sai maiko suke yi akalla kowa zai samu ɗaya kifin akwai tsoka a jikin su sosai a hankali take kai hannu tana ɗaukar kifin tana ajiyewa a cikin kwandon ganin ta ɗauki uku yasa haris ya ce ki kara ɗaya ko don saboda danish duk da fushi da yake yi da shi hakan bai hana shi jin damuwar